tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha tamu mai albarka wato shahidan tv insha Allah yau za mu yi magana ne akan wani isa wanda yake magana akan haƙƙin iyaye Sheikh Dusi radiyallahu anhu ya rawaito cewa sarki mutawakkil ɗaya daga cikin kalifofin Abbasawa ya kasance yana zagi yana kuma cin zarafin Sayyida Zahra salamullahi alaiha sai ya kasance yana sai abin ya kasance yana ma ɗansa muntasar ciwo wata rana sai ya je ya sami wani babban malami sai yake gaya masa abin da mahaifinsa yake yi sai ya tambaye shi cewa shin ya halarta ya kashe shi sai wannan babban malamin ya ba shi amsa da cewa ba ma kawai ya halasta ba ne abin da ya zama dole ne saboda ya ci zarafi ya kuma zagi 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma da sharaɗin cewa idan ya kashe shi ba zai yi tsawon rai ba sai ɗansa mutawakil yake cewa in dai akan zagi ne da kuma cin zarafin 'yar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gwammaci idan ya kashe mahaifin nasa kar ya tsawon rai bayan muntasar ya kashe mahaifinsa sarki mutawakil sai shi ma ya zo ya rasu bayan ya kashe shi da wata shida sai shi ma ya zo ya rasu to idan muka lura a nan shine za mu ga cewa ba wai fa ya kashe shi a da gangan ba ne ya kashe shi ne a dalilin saba ma Allah da kuma a dalilin saba ma Allah to ina kuma ga wanda yake cutar da mahaifansa ko kuma yake ƙin bin umarnin iyayensa ta yaya kake tunanin wannan bawa ko ɗan adam ɗin zai kasance ina fata za mu zamo masu biyayya da kuma kyautatawa ga iyayenmu insha Allah iya abin da nake tafi da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku biyo ni domin jin ci gaban me nake tafi da shi sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na da ma wasu sauran shirye-shirye wanda muke gabatarwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka assalamu alaikum